والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد ويجب غسل كافر بعد الشهادة gullu kafirin wanka da istisaluhu kafiri shi wanka kafirin nan asali ne ko murtaddi ne yakan shi kasance asali na tun hako kafiri ne ko ko musulmi na ridda namiji na ko mace to wajibi na dai shi wanka ba da shahadati amma bayan ya yi kalima ta shahada abinda a kalimar shahada watan shi ne kudurta, kaɗaituwa Allah subhanahu ta'ala sannan kuma shi lazarta da wannan gabakin shi sannan kuma watan da yarda da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata annabin Allah na shi shaidi risala ta manzo sallallahu alaihi wasallama sannan kuma shi ƙudurtar da kaɗaituwa Allah subhanahu wata'ala shi lazarta da wannan to wannan shine ce ba da shahadati bayan shahada da ma zikira amma da abin da aka ambata abin da aka ambata can watan kenan wankan wannan wanka da zai yi wani irin wanka ne shin wanka ne na shiga musulunci ko ko dai wanka ne wanda ya kasance saboda ababen da sun ha gabata watan kenan in ya kasance kafiri a kamar in yaro karamin musulunta ba sai yayi wanka ba saboda babu ma zikira abin da amma zikira nan shine khurujul mani magibu hashata magibu hashabata baligin ko haidun ko nifasun wannan shine ma zikira ashe kenan kaga idan kafiri yan musulunta kafira ya musulunta wanda kasance shi wannan kafirin da yan musulunta baligi na babba ko ya taba aure ko kuma ya dade da balaga haka ba farkon balaga bane to zai yi wanka saboda zai zai wanka saboda hitan mani na dai kenan ko kuma shi kasance shi wanka saboda magibu hashifati in ya kasance ko mace ta za ta yi wanka saboda haila ko saboda ko saboda nifasi banda inda ya kasance watan kafiri yan musulunta da yan musulunto kuma ya balaga amma ya balaga bisinni balaga ce ta shekaru ce da shekaru ya balaga ba da mafalki ba sannan kuma in mace ta ta balaga da shekaru ba da haila ba ba da nifasi ba to irin wannan ba sai sai wanka ba wannan shi a kauye na ibnul qasim radiyallahu anhu kuma shine zahirin masaba amma wannan ibnul fakihani ya shaharar da cewa wanka ya wajiba mutsalakan ko da dai ya kasance in ya balaga bi sinni in ya balaga da shekaru ko da bai samu mani ba wanka ya wajiba gare shi in an kace wanka ya wajiba kenan wannan ta abu ne babu wata illa amma in mun kace akwai illa to wanka na wajiba saboda a hitamani ko saboda magibu hashi fata balagin ko kuma saboda haila ko saboda nifasi kaga mun samu uku can watan mani ko kuma gibi hashi fita balikin duk guda ne mun samu haila mun samu nifasi uku kenan ga gullu kafirin wankan kafiri sun zan sun zan hudu kenan to bakin wanka kenan da wajibi to mu je wa qablaha wa shi wanka shina inganta qabla ha gabanin kalimar shahada amma wa qa'a jama'al islami yayi yanki akan shiga musulunci yayi yanki ya samu tasdiki ga zuciya tai cewa haƙiƙa Allah makaɗaici ne to yayi wannan bai wa da shiga musulunci ba sai ya kasance inda zai na shi musulunta babu ruwa wannan wurin ki da alim misali shi so yazo irin aiki e shi musulunta amma kuma da nan gida shi ka son shi wanka sannan yazo can shi musulunta waka a jama'al islami ya riga ya yi niyyar musulunci musulunci ya tabbata cikin zuciya ta akwai tazdiki jazimi cikin zuciya ta na musulunci to wannan kila an kace can ba ruwa sai shi fara yin wanka nan gida in yazo can shi karbi shahada ko kuma a'a shi son ya zo gidan sarkin musulmi <clears throat> shi ta ga hannun sarkin musulmi ka ganan can babu ban wanka to nan gida sai a yi mai wanka ko da gida na shi wanka in yi wanka sai zuciya sai shi karbi kalmar shahada to wannan shi na ce watan waya jibu gullu kafirin shi na waje ba wankan kafiri abula islami he gabani musulunci ne bai kira a Kabla shahadatu ko ba'da shahadatu bayan watan ya kalmar shahada bai mazu kira ko kuma alal misali shi kasance ya yi niyyar musulunta bai lazunta da kalimar ba sai shi fara ta yashi wanka in yayi wanka daga baya sannan ya zo kai wannan kalmar shahada din don haka ce amma al-islamu ban ce ma musulunci ba kawai bai yiwa kafiri wa tambaye kalmar shahada ba dai shi kasance ya musulunta ba a musulunta sai da nuki sai ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sannan musulunci ne zai tabbata amma in bai ce haka nan ba wata musulunci ne zahiri bai tabbata shi ta taziki cikin zuciya musulunci na wanda ya kasance ba tsini ba wanda ke sani ne in ba Allah ba amma lardantawa ga baki shi wannan shi ne wanda ya kasance da shi ne hukumci hukumci ke gudana ga dukkanin wanda ya kalma shahada idan kafiri watan musulunta bai kalma shahada ba babu musulunci ne don sai da kalima shahada amma in yi kalima shahada an samu musulunci zahiri wadda ya kasance bisa gare shi na za a gina hukumci hukumci na musulunci a kai ne watan shine idan ya kasance ya mutu ɗana in musulmi na shiga dai kuma shi ma shina gadon uba na in musulmi ne sannan kuma bayan wannan akwai wajibcin watan ainihin a ayyami sallah in ya cika a kai cikin makabarta ta jama'an musulmi sannan kuma akwai halacci a auren samai a ɗaya musulma kuma akwai halaccin aura gare shi to wannan dai daga kalmar shahada in ya riga ya ta bayyana na amma in bai bayyana ba yayyanki da musulunta musulunci ya tsaya cikin zuciya ta bai wa da faɗi ba to wannan ba za a ɗauke shi musulmi ba amma amma wannan ya kasance mu'minu inda Allah subhanahu wata'ala amma wa kafirin inda nasi kafiri na ga mutane illa li ajizin illa li ajizin sai in ya kasance shi wannan kafirin ya kasa bai iya kalimar shahada li harisin saboda zamanin bebe bebe na bai iya kalimar shahada in ya kasance bebe na bai iya kalimar shahada to sai shi yi wasu ababa waɗanda haƙurin cewa lalle haƙiƙa shi ya da musulunci amma akwai musulunci cikin rayuwa ta akwai tasdiki jazimi cikin zuciya ta amma bai iya hushi da kalmar shahada bai iya la ilaha illallah muhammadu rasulullah to sai a samu su ababa wanda zai yi wanda hakurin ya musulunta kamar na ishara kenan kamar allah misali ai shi haka ya <laughs> eh. <laughs> gani ya nuna kaga ya nuna ya nuna ya musulunta kenan to an so a samu irin waɗannan gare shi wannan shi hakurin cewa Allah hakikun musulunci ya rusu hi cikin rayuwa ta yi abin da ya kasa kalma abai iya yi wa in shakka amadiyun aw maniyun igita sala wa in shakka idan ya kasance mai wanka ya kokanto watan ahuwa ahuwa maziyun shin maziyina aga tuwahi ne ko maziyina aga jiki ne amma ne ko kuma da maniyina watan nan mutum wanda ya kasance ya samu mani ga jiki ne ko ya samu mani ga tuwahi ne sai kokanto ya kama shi ya ga balalun sanyi ya samu ga tuwahi ne ko ga jiki ne muhara da jiki ya samu sanyi ga jiki ne yana kokanto shi sanyin ga da samu ga jiki ne maziyina ko maniyina to wannan maluma suka ce ita ta zai wanka amma an tambayi imamu na maliki aka ce mai hukunci wanda ya samu balalan libadanihi ya samu sanyi ga jiki ne bai gane ba a hu maniyun an maziyun kuma sannan watan bai tuna da mahalki ba sai ce la adari ya ce ban san hukuncin shi ba dan shi yana yawan cewa la adari imam malik radiyallahu anhu sai ce la adari ya ce bai san hukunci ba saboda minan nan ga in an kace shi wanka an tsananta mishi in an kace shi wanka an tsananta mai saboda abin ga daga ne balalu ya samu ya samu sanyi shina ganin maniyi na ko maziyi na bai tantance ba kuma shakka ga ta dace an samu istiwa'i na shakka to ya zai tun daga jikina to wannan wasu maluma sun ce zai wanka mu ta ahiru ne kenan saboda mi domin ihtiyadi to ko kuma ya kasance yagga sanyi ko kuma san yagga watan wani abu ga tuwahi ne amma kuma ya bushe ko kuma bai bushe ba danye ne shina ganin shi maziyi ko manina bai gane ba shi ma yan ga tuwahi ne na shi ma shi wanka domin ihtiyadi wa'ada min akhir nawmatin wa'ada wa'ada min akhir wa'ada sannan kuma san shi mayar da sallah wanda yi min akhir na ƙarshen kwana ka ta hitam ka inda kasance ya tabbatar da wannan manina hi ne ya tabbatar da shi na nan kaga ta haƙiƙan na ba shakkan ba ba zan nan ba to nan shi ma zai yi wanka shi mai da sallah ta yi ka ta haƙoƙihi can da ce min ahir na mutum ƙarshen kwana ko maluma sun yi saɓani akwai wasu ka ce zai mai da sallah min awali na mutum wasu ka ce a min ahir na mutum in mun ka ce zai mai da sallah min awali na mutum kamar yanzu tuwa hanga kila a ce na ya kwana hudu saye da su da su ni ha kwana da su ni yi ni in kwan da su in tashi da su yau sai ni gama ni gare su amma ban tuna lokacin da wannan man ya same ni ba amma kuma kwanan su hudu ga jikina ban san na yi mahulki ba ban san na yi jima'i ba an fahimta ko to wasu maluma abin da sun ce za ni mai da kwana min awwalin mutum zan mai da sallah min awwalin mutum tun farko da ni sa su zan dauko da ce in mai da sallolin da ni ashe nan wannan janaba ta same tun awwalin mutum tun farkon kwana wasu maluma sun ka ce, a'a min ahirin mutum karshen dai kwana amma inda za a hu in kana cire tuhan in kana cirewa kasa ba da su ka hakwana ba sai har gami ka san lokacin da same ka ba to kamar da sallah ta min aikar na wacin karshen kwana ba min a na mutum ba wasu sun ce kuma in ya kasance watan a na mutum ne ko aikar na za ka dai mai da sallah ta aikar na mutum kauli uku ga wannan matsala amma kuma sun ce min a na mutum zai mai da sallah ta farkon kwana in ya kasance bai cire tuhon in ko shi na cire tuhon shi mai da sallah min aikar na mutum Karshen kwana wasu maluma suka ce ko shi na cirewa ko bai cirewa dai shin mai da min ahirin na mutum karshen kwana wa wajibu huriyatun wa mawalatun to irin wannan ya faru ga munnu hadabi radiyallahu anhu bayan ya sallar su bayan ya kare sai ya gama ni ga tuwahi ne ya wanke wannan tuwahin ya wanke tuwahin da sanyi haka da kuma mai da sallah ya yi wanka da ya gama ni ga tuwahi ne ya diba ko da diba bayan har ya sallar su bayan sai gama ni ga tuwahi ne wanke wannan mani din sannan kuma ya yi wankan janaba yadda ya mai da sallah amma an ce ya mai da ahirin mutum kawai ƙarshen kwana bisa ga haka don haka malumma sun ka tai akan cewa shi mai da ahirin mutum ƙaunin su ya ƙarfi. wa wajibu wajibuhu niyyatun wa muwalatun kal wudu'i to wajibu wajibuhu shi wajibai na wanka niyyatun niyya innamal a'malu bin niyyati wa innamal likulli imrin ma nawa don haka ga shi wanka daga cikin wajibai ne akwai niyya wa wajibu wajibuhu niyyatun wajibi na duk mai wanka shi niyya wa muwalatun sannan kuma da gaggautawa kal wudu daidai irin watan niyya ta alwala da gaggauta ta alwala kada ai tabriki kal wudu'i kal kawai tamkawa dai kasance wajibi na ga mai alwala mun yi bayani akan wajibban alwala to irin suna wajibban wanka sai an niyya ga alwala sannan kuma sai an jeranta sannan kuma a fara wanke abin da a farkon wajibai mai a farkon wajibai ga wanka bayan an riga an wanke hannuwa za mutum zai wanke kenan wata najasa da aga jiki ne ko kuma shuharo ga kai in an ka ci harkun wajibai shuharo ga kai kawai sai shi ƙasa ne harkun wajibai na wanka wa inna watil haida wal janabata aw ahaduhuma nasiyatan lil akhar aw wal janabata wal jumu'ata aw niyabatan anil jumu'ati hasala wa inna watil haila wal janabata hasala wa inna watil haila idan mace wadda kasance mai haila ce haila ta kama ta ko nifasi ya kamata, ko kuma janaba ta kama ta na wakil haila sai ta niyyar wankan haila wal janabata da wankan janaba hasala dukkanin husunyi mace ta wadda kasance tana da haila tana da janaba kamar kenan mace wadda kasance a mijinta ya take ta ko gabanin ta yi wanka su ta waye sai ga haila ta ga wankan haila ga wankan janaba sun kama ta to idan haila na ta tsoke ai janaba ta riga haila wa inna watil haila in ta ne wankan haila wan janaba ta ne wankan janaba hasala rukunin husayni ko kuma kasance ta ne wankan nifasi da wankan janaba na watil haila wal janabata shi kan yi mu doka nan mu ce janaba ta riga haila kuma akwai za a yi haila ta riga janaba nan janaba ta riga haila watan ta samu janaba ba ta wada yin wanka ba haila ta zo mata ka gano nan ga janaba ta daga haila ko kuma tana da haila haila bata wada doke mata bata yi mahulki. ka ga da janaba da haila sun haɗu ko ko kuma allah misali watan tana da tana da janaba tana da janaba kuma sai ga nifasi mijinta ya take ta bayan mijinta ya take ta bata wada yin wanka ba sai kuma ta haihu ta gana mun samu janaba da nifasi ko kuma tana cikin jinin nifasi bai ba ta dokiya ba ta yi Ta kaga an samu haɗuwar da janaba da nifasi wuri guda to wa inna wata lahaila wal janabata hasala aw niyabatan aw ahaduhuma nasiyatan lil ahadi hasana aw ahaduhuma ko kuma wata tayniya guda tayniya wankan janaba nasiyatan tana mai mancewa lil ahadi ga wankan ta na haila ko tayniya wankan haila nasiyatan lil ahari tana mai mancewa ga wankan janaba hasala dukkanin sun yi awil janabata auna wal janabata wal jumu'ata hasala auna wal janabata ko kuma inda ya kasance shi watan mai wanka yayi niyyar wankan janaba yayi niyyar wankan jumu'a ko yayi niyyar wankan janaba yayi niyyar wankan idi ko yayi niyyar wankan janaba yayi niyyar wankan watan a shiga haji ko kuma umra duk dai hasala sun yi A wani ya batan anil jumu'ati hasala ko kuma inda ya kasance niyyar wankan janaba amma kuma shi isan mai daga wanka ne na juma'a hasala dukkanin sun yi wa inna siyal janabata aw qasada niyabatan an ha'in tafaya wa in siyal janabata aw qasada niyabatan an ha'in tafaya wa inna siyal janabata idan yazo wajen wanka juma'a ta kama shi ya zo wajen wankan juma'a ko kuma watan ya zo wajen wankan idi ko ya zo wajen wanka watan na haramci da hajji ko kuma ta haramci da umra amma ya mance da wankan janaba in ta faya dukkanin hasun koru ko kuma watan allah misali ya taho ya yi niyyar wankan juma'a amma shi isan mai daga wanka ne na janaba duk in ta faya sun koru babu ko guda daga cikinsu wa taqalilu sha'ri to nan abin da sa karami bai isa ma babba amma babba na isa ma karami shin karami ya shige cikin babba ko ko bai shige cikin babba ba can inda ya niyyar wankan janaba ya niyyar wankan juma'a an ka ce dukkanin su hasala sun samu saboda mi nan karami ya shige cikin babba amma babba bai shige cikin karami to matsala ta babba ya shige cikin karami shi ma sabani gare shi maluma sun yi sabani kan shi babba na shiga cikin karamin karami na shiga cikin babba ko ko watan ainihin karami bai shiga cikin babba ko da da matsayi ne wannan sun kace akan cewa karami ya shiga cikin babba sun kawo matsaloli ire-iren su da yawa karami shi shiga cikin babba ka gana yan wanka ce wankan juma'a ya shiga cikin wankan janaba karami ya shiga cikin babba kenan ko ko da ku ayi musu niyya guda karami zai tabbata ya shige cikin babba an gane ya sun wuce to irin wanga kamar su da an kace mutum shahe kai makoyin shahe kai sai wanke kan karami ya shige cikin babba kamar wajen yanka da an kace ni toshe yankin shi yanke makogaro shi yanke joji ya yanke sai kace kai gaba dai karami ya shige cikin babba <laughs> to sai cika irin waɗanga ta mata yi wata halilu sha'arin haka nan daga cikin wajibai na wanka kuma akwai tahlilu sha'anin tsahihwa gashi gashi komi yawa ne da shi na da yawa ga kauli ta maji sai an tsahe shi bayan an wanke gashin komi yawa ne an wanke shi yawon ku kuma a tsahe wa daga sumul furihi haka nan kuma da matsa wanda ya kasance ki tsace na idan ya kasance gashi ki tsace na kuma watan shi wannan gashin sai an murje shi sosai sosai wanda ya kasance mal furihi an kice shi watan da yago wanda kasance ba mu hatsauri ba kamata ya ce bayanu la naqabuhu la naqabuhu ban ce ma walwali wanda kasance kitsace ne ba muddin da kasance kitson nan an yi hisassautaccen kitso ko kuma al misali an yi kitson da da abin ga da zare ko kuma an ka dauki gashi kamar da an ka hidda gashin da ake kitso shi sai an ka dibe su ƙwaurin gashi an ka kice wannan gashin da su kaga ganna an yi an abin ga an daure gashi da gashi to irin wannan ba sai an warware ba ko kuma inda ya kasance an kice amma da zare wanda ya kasance kwara guda ne shi ma ba sai an warware ba ko kuma an ka kice da zare kwara biyu ba sai an warware ba amma ina kai kwara uku ko kuma an ka daure shi daure sosai wannan ka sai warware ga wankan ba. saboda ruwa samu isa wadalkun wadalkun haka nan daga cikin wajibai na wanka akwai dalkun cuɗanya watan ana cuɗanyawa wajen wanka cuɗanyawa wajibi na wajen wanka muddin da ya kasance mai cuɗanyawa na shi na cuɗanyawa walau adal ma'i walau ba'dal ma'i ko bayan zuba ruwa na ko da bayan ruwa sun wuce na ana yawa sai ibrahim da yadi a shudar da hannu muddin ne ba abin sai da jikin ya bushe ba sannan aka cudanya aw bi khirqatin to wanda ya kasance shi kuma hannu ne bai kai an kace yawa wajibi na ga wanka to sai kasance hannu ne bai kai aw bi khirqatin sai shi samu kyalle shi rika wanga gehe shi rika wanga gehe sai shi murza shi zuba ruwa shi murza shi murza har shiga mai gaba ɗaya aw bi khirqatin a wisti na batin ko kuma ta samu wanda ke isan mai daga cuɗan yawon nan yan hannuwa ne kasance ga na ko kuma kasance mai kiba ne kwarai duk waje su hannu ne bai kai tsakiyar bayanai yan yi mai da wanga baya ba su haɗuwa to idan haka nan sai ya samu mai mai da ba kamar mata ta kenan ومن تكون قصري bil يدلك aw أو wadalku la yasifu bit tawkili illa lizi ahata aw alini wa in ta'azzara idan ya kasance shi wajibi na yawa ya wuyata da shi kenan na farilla ta ta faɗi amma bai dibi ruwa kawai shi wankaɗa amma shi kan ta'amin mu wajibun nan amma shi yawa ya riga ya faɗi saboda wuyatuwa ta yi alhamdulillah wa salatu eh. in eh. eh, shi na muna tafi ba mu iya kai gare shi ba su da ma dan mazhurihi wanda an hakice idan gashi na kitsacce shi ko sai an murzan yahi sosai sai an murza murza ta murzu sosai in roba ta sai ta warware na ana magana akan gare shekaran da mai bayani akan roba ita ruwa ba su ratsa ta sosai ga gashi